يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 'yan uwa masu albarka da waɗanda za su ainihin wato saurara daga baya ta hanyar tattara bayanai da taskace su yadda aka saba a zamanance wannan shine daren shida ga wata daren juma'a shida ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama na da shekara 1437 daidai da sha biyu ga watan mai shekarar miladiya ta 2016 wannan shine majalisi na ɗaya daga cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin muktasar al'ulu wallafar al'imamu al-hafiz abu abdullah shamsuddin zahabi wanda sheikh muhammad Nasiru al-albani ya aikin tattara ainihin wato rairaye shi da ta haƙiƙinsa allah ubangiji ya ji kansu gaba ɗaya kamar yadda na ambata za mu dinga kiran sunan kasa ɗin da suna al'unu al'unu wato al sai a saka alhamza sannan ulw al'unu da haka wannan shine al'unu na ɗaya kenan insha Allah kamar yadda 'yan uwa masu albarka suka sani a wannan ainihin wato majalisi namu na masallacin gida alhaji tsoho Allah ya gafata mishi wanda kenan sabuwar anguwa amma gume a ainihin karamar hukumar zaria cikin jihar kaduna mun gama karatun littafin wato hikmatu min tarikh wallafar dr uthman ibn muhammad al-khamis allah maɗauki sarki ya saka mashi alkhairi mun karanta wannan littafi a cikin kasusuwa guda 91 wanda gwargwadon hali mun yi sharhohi da bayanai gwargwadon abin da Allah ya sauwaka mana da kuma abin da ainihin wato dan kankanin bincike da tattaunawar mu ta kai gare shi muna fata Allah ubangiji ya sanya albarka a cikin abin da muka yi kurakuran da suka faru muna fata Allah ubangiji ya gafarta mana gaba kida to a lokacin muka yi shawara cewa za mu sanya littafi na aƙida ne ganin muhimmancin mas'aloli na aƙidan musulunci kuma yadda aƙidan musulunci take fuskantar haɗari mai girma a duniyar da muke rayuwa akwai wato tahaddi ƙalubale daga cikin gida a cikin waɗanda suke da'irar musulmai sawa'un daga 'yan ɗariƙu ne ko 'yan shi'a ne ko kuma ma 'yan uwanmu waɗanda ake cewa ahlus sunna ba ga mutane da dama ba su fahimci aƙidan musulunci ba wanda kuma ake ganin sun fahimta ɗin to ba ko ina ne aka ba da muhimmanci wajen karantar da ita ba akwai karancin bayar da muhimmanci ga karantar da ainihin masail na aƙidar musulunci a mu. galibi an fi damuwa da karatukan da suke da alaƙa da fikihu da tarbiyya da ladubba da abubuwan da babu wanda yake da sabani akan cewa abubuwa ne masu kyau karantar da gaskiya rikon amana tausayin marayu kyautatawa na ƙasa da kai da makamantan abubuwa ire-iren waɗannan wanda hakirsa ya yadda a jumlace cewa waɗannan abubuwa ne masu kyau amma aƙida ita ce asalin abin da ke mayyaze suwaye musulmin kwarai da waɗanda ba na kwarai ba don hatta karatun tarihi da muka yi na hikba domin shi ne a matsayin ɓangare na aƙidar mu ta musulmai da abin da ya bambance mu da waɗanda ake cewa 'yan shi'a ko rafi ko ire-irensu daga cikin khawarija da sauran waɗanda suke sukan sahabbai suke sukan magabata na kwarai akan wasu abubuwa da suka faru da aka mu har tarihi to ɓangare ne na aƙidan a cikin haka ne muka lalubo daga cikin littafin aƙida muka lalubo littafin ainihin wato al'imamu zahabi shine littafin al'uluwu lil'aliyyar gaffar ko kuma al'ulu lil aliyyil azim kamar yadda wasu daga cikin masu tahqiqi suke kiran littafin bayan da muka lalubo shi sai muka ga kuma littafin ya yi girma a matsayinmu na ɗalibai ko masu saurare ko gama garin mutane waɗanda ba 'yan makaranta ba ne ba masu bincike ba ne ba malamai ba ne ba waɗanda suka yi zurfi a cikin harkar darasi na aƙida ba ne sai muka ga littafin ya yi girma a irin wannan yanayin mutane namu amma sai Allah ya mana gamdakatar malam Muhammad Nasiru din albani ya ɗauki wannan littafi ya yi mishi ikhtisari ya takaita shi kwarai a cikin abin da bai fi ɗaya bisa uku littafin ba wannan takaitawa a cikin mukaddima dama ya ambata cewa ya yi wannan aikin ne saboda wato ƙananan masu koyon karatu da sabon shiga haka ya faɗa cewa wannan ya ishi mutanen da suke sabon shiga ne su a cikin harkar waɗanda ba su daɗe ba waɗanda suke so su koya kawai don su iya a jumlace to da irinsu don irinsu ne ya yi wannan ainihin aikin ba ya yi ne don asalin ɗalibai ko wanda al'amari ya musu zurfi a harkar karatuka ba sai muka ga wannan babu shakka ya dace da matsayinmu cewa mu gama garin mutane ne littafin ya wadace mu littafin al'ulu yana tattaunawa ne akan matsala ɗaya daga cikin mas'alolin aƙida ta musulmai dangane da ainihin masail na al al'abariya al-khabariya shine abubuwan da ke ba da labarin irin yadda Allah yake da siffofi maɗaukaka daga cikin siffofin Allah akwai kasancewar Allah a cikin aƙidan musulmai na farko Allah yana sama da komai ne Allah yana sama da sammai sama da al'arshi wannan ita ce aƙida annabi da sahabbai amma wannan aƙida ta samu rigingimu da dama da suka zo a kanta tun daga kan jahamu ɗan safwan shugaban 'yan addinin jahamiya waɗanda suka zo da aƙida ta cewa a'a Allah ba a sama yake ba Allah yana ko ina ne inda halittu suke ta'alallahu amma ya na uluwan kabira wannan aƙida ta yi tana so ta shigo cikin aƙidin musulmai daga cikin misali ash'ariya ko waɗanda suke ainihin a yanzu 'yan ɗariƙu ne za ka ji su da waɗannan aƙidu ƙarara suna karantar da su cewa ba su yadda Allah yana sama ba ne suna ta'awilin ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ingantattu wanda ke tabbatar da Allah yana sama wajibi ne kenan akan musulmai da ahalus sunna a takaice su tashi su bayyana wannan aƙida ta cewa lalle Allah a sama yake domin lazumin cewa Allah ba a sama yake ba al'amari ne mai matuƙar haɗari jama'a yana shafar aƙidar ainihin wato musulmai yana lalata aƙidan musulmai da haka za mu ɗanyi muƙaddimomi game da ainihin waɗannan masail kafin mu kai ga asalin mas'alar abu na farko da muke so mu ji shine bayani akan muhimmancin wannan ainihin maudu'i to kafin mu je gana yana da kyau mu san cewa zamanin al'imamu zahabi zamanin da ya rayu za mu zo mu ji tarihin imamu zahabi da irin zamanin da ya rayu da tarihin malam muhammad nasir da albani da irin ayyukan da ya yi domin wannan aikin da za mu karanta aiki ne nasu su biyu to zamanin da imamu zahabi ya rayu ma'ana ƙarshen ƙarni na bakwai da kuma farkon ƙarni na takwas zamani ne da yake irin zamanin mu rudanin da muke fama da shi a wannan zamanin idan ka kalli hoton wannan zamanin ka ɗauko hoton zamanin su imamu zahabi za a ga keke da keke iri ɗaya ne matsalolin siyasa matsalolin addini tattali rayuwa yaduwar bid'o'i yaduwar mugayen ɗabi'u da al'adu yaɗuwar fasadi da barna da saɓon Allah sannan kuma samun wasu 'yan shirzima 'yan mutane 'yan kalilan a gefe da malamai ɗaiɗaiwa haka tsillin tsilli wanda suka tsaya suna faɗa da wannan barna haka muke rayu a wannan zamanin ko to za ka zo ka ji haka su imamu zabi suka rayu a zamani irin namu din cewa akwai 'yan bida'a akwai azzaluman sarakuna akwai malamai na karya akwai bokaye akwai mazinata akwai 'yan luwaɗi akwai masu aikin sana'a kaɗe-kaɗe da raye-raye akwai waɗanda suke 'yan duniya ne kadai akwai hauhawan farashin abinci da yunwa da fatara da annoba akwai yaƙe-yaƙe na cikin gida da na cikin da na waje waɗanda ake kawo musulmai irin yadda kaga muna rayuwa dinnan haka suka rayu da haka sai zama littafin da ire-iren shi waɗanda aka yi a zamanin za su iya sabin mana purpose ɗinmu saboda zamaninmu ya yi kama da nasu jama'a kamar yadda za mu zo mu ci sai zama kamar yadda aka samu malamai ɗaiɗaiwa a yanzu a nan da can da can suna aikin karantar da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka aka samu a zamanin su ibnu ibnu zahabi al-imamu zahabi a zamanin shi da su ibnu taimiya da su ibnu abdulhadi da su ainihin al-imamu mizzi da su malam ibnu taimiya shine babban su kenan da su ibnu kathirin haka suka dinga wannan aiki sai zama wannan mas'ala ta ainihin al'ulu ta samu ta goma shi a wurin malamai ahlus sunna kamar yadda kuma 'yan bid'a ba su gushe ba suna yakata aka samu malamai da dama a wancan zamanin suka yi rubuce-rubuce a wannan mas'ala daga cikin malaman akwai al'imamu shekul islam ahmad ibn harim ibn abdulsalam ibn taimiyat harrani allah ubangiji ji shi da gafara ibn taimiyya yana da littafai kala daban-daban akan mas'ala ta al'ulu ko dai ita kadai ko kuma tare da sauran mas'aloli wanda suka shafi a sifatul khabariya daga ciki mu ishara ne kawai zuwa ga guda biyu daga ciki akwai babban fatawarsa mai suna alfatawal fatawal kubra wannan littafi na ibn taymiya ɗaya ne tamkar da dubu game da wannan mas'ala asalin littafin fatawa ce aka kawo mishi daga garin hama na ƙasar suriya ana tambaye shi allah shiga fata malam menene fassarar malaman farko game da yadda ya kamata a gudanar da ayoyin da suke cewa Allah yana sama Allah yana da hannu Allah yana dariya Allah yana so Allah yana ƙi a sifatul khabariya ibn ya ɗauki alƙalaminsa tsakanin sallar azhar da la'asar ya rubuta wannan littafi na fatuwal hamawiyatul kubra wannan da ke hannuna ta hakikin malam hamad ne ibnu abdul muhsin at profesa ne na ainihin aƙida a jami'a ta muhammad ibn sa'ud islamiyya a ƙasar riyadh wannan littafi malaminmu babban malaminmu malam muhammad awal adam al-albani ya karantar da shi a cikin kasusuwa wajen guda tamanin da wani abu asalin matanin ya fara karantar da muƙaddimar da shi wannan mai ya yayi Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa Allah ya gafarta mishi ina ma 'yan uwa wasiya da ni kaina wanda duk bai saurari wannan karatuka ba to ya ruga da gudu ya je darul hadisi salafiya ya samu ya sai karatuttukan nan a cikin memory ko a cikin dvd ko a cikin ainihin cd na audio na mp3 don ya samu ya saurara don ya samu ɗimbin ilimi game da aƙidan musulmai dangane da masail da suka shafi ainihin wato al'aƙida game da ainihin sifatul khabariya wannan ɗaya ne da gaske littafin jama'a akwai kuma littafin at-tadmuriya ta haƙiƙu Alifbat lil asma'i wasifat sifat wa haƙiƙatul jam'i bainal ƙadari wa shar littafin tadmuriya ita kuma har ila yau tadmuriya fatawa ce daga garin tadmur ɗaya daga cikin garuruwan da yanzu ake taba ta kashi a ƙasar suriya garin da ake ta yaƙi yaƙi ɗin yanzu a ƙasar suriya garin tadmur su ne suka aiko da ibn taimiyya fatawa game da ƙa'idojin da ake gudanar da aƙida to wannan littafin tadmuriya shi yana magana ne akan usul ɗin yaya ake fassarawa nan kuma a hamawiya bayan ya kawo yadda ake fassarawa kuma ya kawo fassarorin magabata sama da malami talatin daga cikin tabi'ai da malaman da suka biyo bayansu cikin atba'u tabi'ina da malamai shahararru a zamunansu wasu ma 'yan ɗariƙa ne ibn taimiyya ya kawo maganganunsu har da irin su ne a sheik abdulkadir aljilani har da maganganun shi ibn taimiyya ya kawo anan su maganganun su muhammad ibn khafifin maganganun su ainihin al'imamu abu abul hasan da makamantansu amma a nan fa ya takaitu ne akan kawo ka'idojin da aka littafin tadmuriya sai mutumin da ya zurfi a cikin akida zai iya fahimtarsa ba kamar hamawiya ba ka'idojin yake kawowa akan yaya ake iya tabbatar da sifofin Allah yaya aka aka iya tabbatar da kaza ruhi kaza kaza kaza da makamantansu littafi ne mai daɗi kwarai wannan taƙiƙin wani mutum ne mai suna muhammad ibn awada as-sa'udi taƙiƙi ne mai kyau an buga shi tun wajejen shekara ta ainihin wato dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu ba kwanan nan ba ne an daɗe da buga littafin ba kwanan nan aka buga shi ba a ainihin 1985 shekara nawa kenan yanzu shekara 31 ko 1985 tun lokacin aka buga shi wani mu ma ala lokacin kwaye shi ba yi ba izala ma a nan ƙasar bata ma shigo yadda ya kamata ba a lokacin lokacin da ake bin yan izala ana musu waka ana cewa dan izala mugun bawa jakin banzala a nan ne Allah ya sauki to waɗannan ɗaya kenan daga cikin wato malamai waɗanda suka yi waɗannan ayyuka a zamanin su ibn a zamanin ibn zahabi sai kuma dan uwan ɗayan shine babban malami abu abdullah abubakar muhammad ibn abubakar shamsuddini ibn qayyim al jawziya shi ma yana littafai guda biyu shahararru akan wannan matsala akwai littafin ijtima'ul jiyush islamiyya ala gazwil jahamiyyati mu'attalati wal jahamiyya wannan littafin kamar su ɗaya da littafin zahabi wato irin abin da zahabi ya a cikin wannan littafin shine ibn qayyim kuma a zahiri imamu zahabi ya riga ibn qayyim dan an samu ibn qayyim yana yin reference da zahabi a cikin littafinsa shine kawo fassarorin malaman farko tun daga kan magana akan ayoyin alkur'ani mai girma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maganganun malaman tafsiri maganganun malaman hadithi maganganun malaman fiqhu maganganun malaman larabci maganganun mawaƙa. kai hada maganganun aljanu dangane da tabbatar da Allah yana sama tabbatar da Allah yana da hannu tabbatar da Allah yana gani tabbatar da za a ga Allah a lahira ya kawo duka waɗannan maganganu hada na aljanu shine ma'anan ijtima'ul jiyushil islamiyya taron dangin sojojin musulunci ma'ana sojoji wanda suke na hadisi sojojin ƙur'ani sojojin fiƙihu sojojin kaza sojojin kaza mawaƙa, kaza duka sun yi taron dangi wajen yakan mu'attila masu lalata siffofin Allah da jahamawa idan aka ce jahamawa kai kamar ka ce irin su ɗahir boci su ake nufi da jahamawa jama'a ɗahir bocin ka neman misalin ba jahami in ka same shi ka kare shine duk wata siffa ta Allah sai an murɗe ta Allah na da hannu za su ce a'a ba hannu bane baiwa ne da kyauta Allah yana gani a ba gani bane ilimi ne Allah yana da al'arshi cewa ba al'arshi bane mulki ne to wannan shine jahamanci ɗahir bauchi yanzu a najeriya da sharu sale su ne manyan malaman da suke goyon bayan wannan akida dole ke sauran tafsiransu ko yake karanta maganganun siyasan haka da kan ana cewa jahamawa mutane ba su gane ba sai an faɗa karara an faɗi wanda suke rayuwa tare da mu aka san su suka san mutane wannan littafi wanda ke hannu ɗin nan ta hakikin wani mutum ne mai suna doktor awad abdullahi al ko al asalin shi tesis ne na phd din shi da ya a jami'a shi ne daga baya bayan ya zama babban malami ya fito da shi ya rere shi ya buga shi haka a 19 a 1407 yau kamar shekara 29 kenan ya yi asalin aikin ina fata mun gane wannan kusan lokaci guda da aka buga littafin tadmuriya don ku gane jama'a mu ne a nan yanzu muke a baya yanzu ake jin labarin waɗannan abubuwa a ƙasashenmu in ba da su mala albani muhammad awal allah ya gafarta mashi suka zo suka fara aikin katar da sunna yadda take keke da keke ba waye san wani ijtima'ul jushin islamiyya waye san wani tadmuriya waye san wani hamawiyya ba wanda ya san waɗannan iyakacin da salin da bulugul maram su kada ya ka sani altafin ahlus sunna ba a san aqida ahlus sunna ba wannan mu ma da ake ce ma ahlus sunna kenan dole mu faɗi wannan gaskiya jama'a ba a santa ba Allah ya tsare mu sannan alƙalamin ibnu qayyim al-jawziya bai kafe ba ya ƙara yin wani littafi mai suna as-sawa'iqul mursala alal jahamiyyati wal mu'attila kwaran kwatsa sune sawa'iq wato measles ne yake harba ma jahamawa da mu'attilawa wannan littafin na Ismail Jushi Islamiyya shine wai Sharu Sale saboda ƙarya wai yake cewa wai zai mai raddi wai Sharu Sale wannan na Maiduguri wani malami mai kuɗi din nan malami ne dan malanta amma bai isa wannan tabin raddi ba na rantsi da Allah bai isa ba in dai raddi ne na ilimi sai dai son zuciya domin dama a kan shi suke rayuwa Allah ya tsare mu sawaiqul mursala jama'a shi kuma irin littafin tadmuriya ne sai dai ya fi tadmuriya zafi yadda ka ji sunan shi dinnan sawa'iq kwaran kwatsotsi almursala waɗanda ake harba su alal jahamiya ga jahamawa wal mu'attila da sauran masu barnata da sufofin Allah ibn qayyim anan yana bayani ne akan ka'idojin da yadda ake musu raddi da yadda ake sanya su a cikin tarnaki su rasa yadda za su fita da irin yadda malaman sunna suka ga bayansu wannan littafi mujalladi biyu ne juz'i hudu wannan da ke hannu shine mujalladi na farko ta hakikin malam dokta aliyu ibn muhammad ad-dakhil shi ma tesis ne na phd sa da yayi aslan ya dawo ya buga shi alherin allah ya kai ga ƙasar saudi arabia jama'a gwamnatin ƙasar saudiya gwamnatin tauhidi ce don haka ba sa wasa da ayyuka na yada tauhidi a jami'o'insu sa'udul islamiyya ummul qura jami'ar musulunci da ke madina da ire-irensu suna ba da muhimmanci akan mashare programs na postgraduate don ta haƙiƙi littafan suna da buga su akan ɗauki ɗalibai a kai su siyawo duniya ƙasar turkiya ƙasar italiya ƙasar ingila ƙasar jamus duka ƙasashen da ake ajiyar da makhtutat na musulunci waɗannan ƙasashen sun fi ƙasar saudiya makhtutat akwai su da yawa a ƙasar jamus a ainihin berlin akwai su da yawa a ƙasar faransa a cibiyar babbar cibiya ta farisa ta babban birnin paris kenan ta aje makhtutat akwai su da yawa a ƙasashen istanbul turkiya kenan akwai da yawa a lidin a ƙasar ainihin a holland da makamantansu to ana kwasan ɗalibai musamman su je su gano bayan waɗanda aka je aka siyo da waɗanda aka yi photocopy da waɗanda aka yi digitalizing aka zo aka zankame su a jami'ar saudi islamiyya musamman a ƙasar riyadh sai ɗalibai su je su tattaro waɗannan na fa'isul makutsat waɗanda babu su a buge sai ɗalibi ya zo ya zauna aikin da zai yi kenan a masa phd ya ta littafin daga baya kuma ƙasar saudiyya tana da hukuma ta musamman wadda aikin ta kenan buga littafan sunna da yaɗa su da haka ne muke cin albarkacinsu ubangiji Allah ya saka musu alkhairi ubangiji Allah ya ji kan babban malamin mu malam Muhammad al-Awwal Adam albani albani na Zaria Allah ya gafarta mishi a cikin alheransa ne mu ko muka samu muka ga wannan littafai muka karanta su kuma ya mutu ya ban mana su waƙafi a makarantar daru hadisi salafiya Allah ya saka mashi alkhairi ubangiji Allah ya anshi ayyukan shi na alkhairi Allah ya tabbatar da shahadar da muke fatan yayi wannan littafai jama'a da ire-iren su ɗaruruwa suna nan zankame a maktaba ta ainihin a hadisi salafiya kuma yan uwa dalibai suna da dama su je su karanta su je a basu su photocopy su je a basu aro waɗanda suke dalibai a wajen don ka karanta ka ji ilmomi na sunna waɗanda suke ciki waɗannan suna daga cikin ayyukan da malamai suka yi a wannan lokaci shi ma imamu zahabi shine sai ya samu shi ma ya irin waɗannan ayyuka daga ciki akwai kitabul arsh a da malamai suna tsammanin kitabul arsh shi ɗin dai shi ne al'ulu daga cikin wanda suka yi wannan kuskuren hadda malam muhammad nasiruddin albani a cikin wannan a cikin muƙaddimar wannan abridge wannan muktasar ya ambata cewa kitabul arsh ne kuma al'ulu amma daga baya malamai sun gano ba haka ba ne littafai ne kamar hassan da usaini da haka babu mamaki don ka ga hassan ka ce mushi husaini ko ga husaini ka ce mai hassan duk wanda ya san tagwaye identical ko suna da wuyar sha'ani iya bambance su to haka littafan nan suke al'ulu da kuma littafin al'arshi dukkan su malami ɗaya yi su kuma dukkan su maudu'i ɗaya suke tattaunawa bayani akan tabbatar da Allah yana sama ne Allah yana burbushin halittu kuma kowanne salon shi guda ayoyi hadisai maganganun malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai har zuwa ƙarni na bakwai sai zama littafan su yi kama da juna amma a cikin muƙaddiman al'ulu zahabi da kanshi ya faɗi cewa da can ya yi wani littafi da ya tattara hadisai akan wannan matsalar yanzu kuma yana so ya ƙara kaga kamar ya bambance mana shi da kanshi littafin al'arsh ga shi jama'a wannan mujalladi biyu ne al'arsh kitabul arsh ta'alifu abi abdullah muhammad ibn ahmad ibn usman al-zahabi al-mutawaffa sanata 48 ba'da al-mi'ati lil hijira malam zahabi kenan Allah ya gafarta mashi wannan da ke hannuna takikin doktor Muhammad ibnu Khalifa At-Tamimi babban malami ne profesa ne na aƙida a jami'ar ainihin wato musulunci da ke ƙasar Madina gashi bugun ainihin wato wizaratu ta'lim al-ali al-jami'a al-islamiyya bil madina al-munawwara al-majlis al-ilmi wa imaratul bahs al-ilmi cibiyar bincike jami'ar islamiyya take buga wannan littafin in ta buga su jama'a idan ka je jami'ar islamiyya ta madina akwai unit musamman katon waje ne wanda tirela take shiga da littafai ta yi kwana a ciki sto ne ta zubar da su a wajen yadda ka san 'yan kasuwanmu suna yin sto sto na aje na aje taki da masara da wane ne ko sai ka katon sto mota ta shiga motoci biyar sai su shiga a lokaci guda su yi kwana to haka suke da wannan wurin jama'a ni na je hau wurin za su ɗauki littafai masu tsada kwali guda za su baka in kana ko kwali goma ma kana so su baka a nan suke ba da waɗannan littafan littafai ne masu tsada da quality suna raba su ga ɗalibai a ainihin wato duk duniya idan ka je jami'a islamiyya idan ka je madina da aikin hajji ko umara ko menene sai ka tafi jami'a islamiyya ka je ka je wajen ka cika fom cewa kai ɗalibi ne ko mai bincike ne ko malami ne ko mai wa'azi ne a gari kaza kaza kaza ka yi bayanai kana da ɗalibai ka da masallaci sai a kai ma shugaban wajen in ya gamsu shikenan sai ya bada oda sai a zo a cika ma kwali da littafai za a zaɓa maka littafai wanda za su maka amfani irin aikin da kake na da'awa littafai ne da ba inda za ka same su sai wajen ba kuma bugu ne irin na 'yan kasuwa ba ji irin bugun shi haka ga nan dodar kamar ka kira harafin sa amsa littafin al'arshi kenan imamu zahabi shi wannan littafin sai ya ƙara zuwa kuma ya ƙara rubuta kitabul ulu lil aliyyil azim wannan shine asalin littafin wanda ba a reraye din ba kuma wannan mujalladi biyu ne a tahqiqin wato Dr. Abdullahi ibn Salih al-Barrak Dr. Abdullahi ibn Salih al-Barrak shi ma ne na ainihin wato ilimin tarbiyya ta musulunci a jami'ar Malik Saud al-Islamiyya shine wannan aikin tahqiqin shine wannan ina fata mun gane wannan gashi shi ma mujalladi biyu ne ya yi aiki mai matuƙar tsafta da ainihin wato eh, eh, wato tagtsiya na bayanai da sauransu kana buƙatar ka karanta wannan littafin a matsayinka na ɗalibi ko bincike a cikin akida. to waɗannan littafan jama'a dukka a zamani ɗaya aka yi su wannan kawai misali ne jama'a na malamai guda uku daga cikin malaman da suka shahara a wannan zamanin waɗanda kuma buriyatun ne ba'aduha min ba'adin ibnu taymiya da al-imamul mizzi su ne dattawa a cikin wannan ɗabaka da aka duka sauran ɗalibansu ne mizi da ya taso sai zama shi ya fi shahara da aiki na rubuce-rubuce a cikin ilmin rijal haka ya cinye rayuwar shi bayi da ban da karanta da hadith kuma cikin talauci da wahala jaki wannan da zai hau daga gidansu a wajen garin dimashq a ainihin salihiyya. zuwa makarantar da yake karantarwa ba yi da kuɗin jaki da zai hau na express an tun a lokacin ana yin express da jaki bayan za ka fara aikin express ba da kafa yake tahowa ya zo ya karanta tsakanin magariba da isha idan an tashi ya sake takawa da kafa ya koma angosu wani lokaci baya isa gida sai dare ya raba saboda nisa wajen kilomita 40 ne jama'a kamar nan da hutuwa haka yake wannan aikin kuma shine malamin da a zamanin shi ba wanda kai shi sanin ilimin hadisi to sai ya ta karantar da ɗalibai ya ta wannan ayyukan littafin shi gashi nan tahzibul kamal da littafin ainihin wato tuhfatul ashraf fi ma'arifatul atraf al-imam al-hafiz abul hajjaj al-mizzi kenan ya dauki ya ya baiwa ainihin ibnu kathirin ya aura bayan ya gama koya mai karatu da su zahabi duka zaka ji suna cewa qala shaykhuna abul hajjaj al-mizzi qala shaykhuna abul hajjaj al-mizzi din kana kan tafan zahabi musamman siyar alamin nubala musamman littafin tarihul islam za ka je yana yawan faɗa haka haka ibnu ainihin kathirin a cikin littafin bidaya wan haya da littafin tafsirinsa qala shekuna abu hajjaj mizzi sai kuma ga ɗayan malamin nasu shine ibnu taimiya shi kuma sai ya zama ya tare wa musulmai gaba ɗaya fitintunin aƙida da masail na yi wa 'yan bida'a raddi Ibnu taimiya shi kuma sai ya ɗauki wannan da tafsirin alkur'ani tun yana ɗan shekara goma sha shida ko sha bakwai yake zama duk juma'a bayan sallar juma'a masallacin dimashku yana fassara alkur'ani har ya rayuwarsa sai dai in wani larura ko kuma sanda aka dinga rigingimun da aka kulle shi a gidan yari shi ma sai ya sake tattara ɗaliban nan a gaban shi su zahabi su ainihin mizidin shi kansa su ibnu kathirin su ibnu abdulhadi da ire-irensu ya ainihin an taya musu matsaloli na ilimi suka tumbatsa da haka kowannen sun kana karanta shi sai ka ji kamar ne ma kawai khatimatul hufaz a cikin ilimi imamu zahabi sai ba da muhimmanci akan tarihi da ilmin rijal musamman lokacin da aka dinga rigingimun nan da aka yi na kama ibn taimiyya yau a kama gobe a saka yau 'yan sanda su zo da makamantansu al'imamu zahabi sai kuma wani kauye za mu ji a tarihin shi inda yake limancin juma'a da rubuce-rubuce wajen shekarar shi goma sha shida a wannan ƙauyen ƙaramin kauye an ce nan ne asalin mahaifar uwarsa to a wannan zaman da ya anan ya rubuta mafi yawan littafan shi su kuma su ainihin ibn qayyim da su duk ake wannan rigingimun da su ake zuwa gun yan sanda da su ake zuwa da shi aka kulla ma ibn taymiya sai ran ibn taymiya ya mutu sannan aka sake shi shi kuma sai ya tare wa ainihin musulunci irin ayyukan da ibn taimiyya ɗin yake al-imamu ibn kathirin shi kuma ya tafsiri sai zama dai wannan makaranta ta ibn taimiyya jama'a kamar yadda na faɗa a kwanakin baya babu wani da ya biyo baya da yake magana a cikin musulunci kowaye sawa'un ya dace da su a da su da manhajinsu ko ko ya saba musu kowaye kai sai ka ci amfanin wannan makaranta sai ka ci moriyar wani abu da ya shafi tarihi ko aƙida ko tafsiri ko hadisi ko ilmin rijali ko wani abu da ke da alaƙa da musulunci ko wani abu da ke da alaƙa da ilmomin zamanin da aka sani a zamaninsu kamar ilimi na tibbu kamar ilimi na hai'a kamar yanzu ka ce astrology kenan da ire-irensu da ilmomin da suke da alaƙa da sanin magunguna da sanin yadda ake maganga cututtuka maganin cututtukan zuciya da cututtukan jiki da cututtukan aljanu karanta tibbun nabawi na ibn taymiya na ibn qayyim din ko kuma na shi zahabi ko karanta littafin al-kalimu tayyib na ibn taymiya ma'ana duk wani abu da za rubuta a bayan su sai ya zama ka ci moriyar su misali na farko za a yi bugawa shine ibn hajirin duk ta kama ilimin ibn hajirin kwaikwayo yake da imamu zahabi da kanshi ya ba da labarin cewa musamman ya je aikin haji ya je ya sha ruwan zanzan a ka'aba ya daga hannu ya yi addu'a Allah ya bashi ilimi irin na imamu zahabi kuma littafan shi da dama yana jingina ne akan na zahabi sai ya rubuta nashi akai Allah ya gafarta musu gaba daya kawo ko ibn hajirin huwa man huwa a cikin ilimi amma shi ma yana tsotsuwa ne daga makaranta haka su ainihin al-imamu safadi ainihin khalil ibn aibak mai littafin alwafi bil wafayat haka makrizi mai littafin nan na ainihin wato a tajridu sarai da littafan shi na tarihi da yawa suna nan haka al-imamu suyuti a cikin mafiyar littafan shi haka ainihin abin nan wannan mai littafin tabakatu shafi'ar kubra shine ainihin wato mai suna shi subki da makamantansu duk waɗannan da suka biyo baya suna cin moriyar makarantar ibnu taimiyya da almajiransa haka malaman zamanin nan ka ɗauko daga kansu al'imamul kasimi su malam nasiruddin albani su ahmad shakir su muhammad ainihin su muhammad bin salih al su shekul islam bin baz da sauran malaman zamanin nan allah gafarta musu malaman sunna wanda suka rayu suka mutu da wanda suke raye ba sa ainihin wato wadatuwa daga littafin makaranta shi sa mu a makarantar mu hadisi salafiya na daga cikin syllabus standard cewa wajibi ne a koda yaushe akan tattafan waɗannan malamai musamman Ibn taimiyya Ibn al-qayyim zahabi da makamantansu a kodayaushe malaman makarantar mu ta darul hadis ba sa yin wasa da kan tafan kamar da shi malamin da ya kafa makarantar malam albani muhammad awal allah ya gafarta mishi har ya rasu yana kan tafan waɗannan malamai domin littafai ne da suke da fa'ida da ilmomi waɗanda ba za ka samu ba sai a cikinsu allah ya gafarta musu to a taƙaice jama'a baya ga wannan sai mu ce na farko tukunna menene muhimmancin littafin al'ulu na al'imamu wato ibn zahabi muhammad abu abdullah muhammad ibn ahmad ibn usman ibn kamiyas al-zahabi me muhimmancin wannan littafi wannan littafi jama'a da mas'alar da yake magana a kai ta da muhimmanci kwarai domin mas'ala ce mai haɗari daga cikin mas'alolin akida wanda kuma an samu saɓani da jidali mai zurfi ya faru a kanta tun daga zamanin atba'u tabi'ina da sabanin ra'ayoyi da mazhabobi kuma an samu malamai da dama sun zame kafarsu ta fada rami game da waɗannan matsaloli an samu rigingimu tun daga wancan lokacin har yanzu daga haka aka samu sabanin ra'ayi to abin da yasa muke ganin muhimmancin wannan matsala saboda abu uku na farko cewa wanda duk ya inkarin samuwar Allah a sama inkarin cewa Allah yana sama kamar inkari ne akan hakikanin samuwar Allah da kuma mai da mas'alar samuwar Allah kamar wata matsala ce kawai a cikin kwakwalar mutane wadda ba ta da hakika cewa Allah yana ko'ina yana nufin Allah da halittu ke na matsayinsu ɗaya kaga yana da haɗari wannan wannan aƙida ta alhulul cewa Allah na ko ina to aƙida ce da take lalata imanin mutum kenan kafin mutum ya zama cikakken imani wajibi ne zama ya iman da cewa Allah a sama yake kuma dole ya san wannan imanin a bisa ainihin ƙa'idojin ilimi kalla hadisan nan na jariya za mu zo magana a kan shi da aka ce mata a ina Allah yake ta ce a sama wanzu Allah ya ce ku yanta ta mumina ce lazimu haka wanda bai da Allah yana sama ba bai da imani cikakke kenan kenan wajibi ne mu musulmi mu san imani mu ya zama ya tabbata game da yadda Allah maɗaukin sarki ya bayyana cewa shi a sama yake wannan mas'ala ko a nan mu ta jawo rikici jama'a a cikin tarihin malam ja'afar mahmud adam marigayi Allah ya gafarta mushi Allah ya karɓi shahadarsa ba zai yi a yi tarihin shi ba tare da an tumɓuko wannan mas'ala ba domin malam ja'afar wannan mas'ala ya gamu da rikici da fitina daga malaman bid'a a ƙasar maiduguri da ƙasar kano wanda suka yi alliance don ganin bayan shi suka kai ƙarar shi fada mai martaba sarkin kano marigayi alhaji ado bayo a gaito malamai sun fi su ɗari malaman bid'a tsakanin 'yan kadiriya da 'yan tijjaniya da sauran batattu suka taru malam ja'afar ya zo daga shi sai malam abdulwahab su kuma sun cika fada sarki suna ta muzurai suna jira ya zo ne kawai a yanka shi kuma me matsalar su malam ja'afar ya je a garin maiduguri ya yi tafsirin alkur'ani ya zo kan arrahmanu alal arshistawa ya ce allah a sama yake laifin da kawai musu ke ya fassara aya yadda allah ya sokar da ita haka aka je suka ce ga nan sarki ya hana shi sarki ya ce to kai yaro menene matsalaka ya ce a ni ba ni zan yi jawabi ba malami na ne gashi zai jawabi to me ya hada ku su malam ja'afar ya tashi ya dinga ruwan ayoyi da hadisai da maganganun malamai wanda suke tabbatar cewa allah a sama yake suka ce a dakatar da shi haka su ba su zo da shirin mukabala ba su ba mukabala suka su sun zo ne kawai a hana shi ya ce to ai shi ma ba ba mukabala yake ba yana gabatarwa ne ga malamin shi shine zai jawabi gaba ɗaya suka sun tsure gaba ɗaya saboda wannan katin ba su taɓa jin irin shi ba kuma an ce mukaddima ce ga asalin malamin da ƙarshe ne sarkin kano allah ya gafarta ma sarkin kano a dubayero ya fahimci dai abin akwai son kai a ciki akwai son zuciya ya ce kai yaro tashi ka je ci gaba da faɗa abin da ka yi da shi ka je daga yau kai ne sarkin malaman kano daga lokacin shi ne ya fi kowa iya malanta a kano jama'a da shaidar sarkin kano marigayi a duba yau su kuma ka ce kowa ya tashi jikin shi ba ba nauyi haka suke irin wannan zaluncin malaman nan haka suka yi mala albani namu a nan fada sarkin zazzau sai aka yi rashin sa'a ba a samu irin wannan sarakuna a nan ƙasar zazzau masu masu tunani ba shi ne rashin sa'a da aka yi kawai amma bidiyo ya ɗauka tarihi ya tabbatar a cewa malami na karantarwa sai a sarki ya haɗa kai da malamai batattu su zo a cewa a hana kawai a hana an ce ana sallar juma'a da safi Shi ne kawai fitinarsu duk fitinar da ake a garin na Zariya na zagin sahabbai da karuwanci da iskanci da bokanci da ake a cikin garin Zariya din nan kowa yana gani ba wanda ya damu malamai ba su taɓa magana kai ba hasani ma ba larurarsu ba ce larurarsu kawai shine wani malami da suke jin haushi dama can suke da hasada a kan shi ya yi wani abu da ba su san karatun ba kuma mun ba mutane challenge ɗin duk wani malami in dai sunan shi malami to bai isa ya karyata hadisan tabbatar da sallar juma'a da hantsi ba na rantsi da Allah in ka ji mutum na karyata wannan to kore turin jahili ne ko kuma bai san abin da yake ba a malanta sai dai tawili tawili ko wannan akwai malamai manyan malamai da suka yi ibnu hazmin yayi ibnu abdul barri yayi da makamantansu imam malik da kanshi yayi Allah ya gafarta musu gaba daya in dai tawili ne akwai malaman da suka yi kuma mun sani mun karanta ba za kuma na wayo ba amma in dai karyatawa ne to malamin da ya san abin da yake bai taba karyata hadisan ba dan suna cikin bukhari da muslim da sauran littafai in dai malami ko ya san abin da yake in dai ba karatun ka irin na zazzake bane ba za ka karyata hadisi a cikin bukhari da muslim ba sai dai kai ma zindiki ne na fata mun gano wannan jama'a ai zindikancin kala kala ne to a kan wannan matsala ce ba suka dinga wannan fitinar da suka dinga yi shekara da shekaru yau an fi shekara ashirin ana matsalar ko ba za a fasa ba kamar da muka sha faɗa ba za a fasa ba ko za a mutu ko za a yi rai sai dai in ba ta kama ba in ta kama kam za a yi kamar da kowa ya gani yan makonnin baya Allah ya tsare mu jama'a a kamar yadda na ambata tun farko yana da muhimmanci kwarai mu san wai suwaye salaf menene muke nufi da aqidar salaf da muke ta faɗa cewa aƙidar salaf aƙidar salaf muna bin salaf mu salafiya ne jama'a su gane mu ba 'yan izala ne gama garba jama'a mu 'yan salafiya ne dole mu dinga faɗan wannan fil jumla mu 'yan izala ne ma'ana 'yan izala ahalus sunna ne 'yan uwanmu mu 'yan uwansu ne muna bin sunna su ma suna bin sunna amma mu ma shiga cikin ƙungiyar izala don ƙungiyar izala ta mana kaɗan mun shiga cikin ta za yi bindiga na ɗaya kenan na biyu kuma 'yan izala waɗannan da 'yan kaduna da 'yan jos gaba ɗayansu ba su a kan su za su bi sunna a bisa fahimtar magabata ba su suna bin sunna ne kawai a buɗe da kana iya samun 'yan izala da bidiyoyi kamar da ake samun su da yawa ga suna a cikin yan izala domin a wajen fassara su ta alkur'ani da hadisai da sulukin su da ƙa'idan yadda suke aiwatar da hadisai da ayoyi ba sa takaituwa akan manhajin salaf to inda muka bambanta da tsurayen izala kenan da aka yan uwan izala su ji wannan daga bakinmu wannan shine a ko an jawo shi mu a wannan ba ma jin damuwa don shine a mu mu yan izala ne amma izala plus mu yan salafiya muna yin izala ne da wani ƙarin abu akan izala shine muna takaituwa wajen fassara Alƙur'ani da sunna bisa fahimtar magabata to suwa muke nufi da magabata ku bari mu fassara da kanmu ya ku masu saurare ku bari za mu fassara muku da kanmu in mun ce magabata suwa muke nufi kuma me yasa muke cewa ba za mu fassara ba sai tasu me yasa abubuwa da dama da yan umma yan izala suke sai mu ce bid'a ne alal misali rufe taro da addu'a da ake a wazin izala bid'a ne wannan saboda me saboda salaf ba sa yi dan ana yi a barin izala bai nuna daidai bane take wando da yan izala suke bid'a ne fasikanci ne aikin yan wuta ne me yasa ba ma yi saboda salaf ba sa yin mutum ya aske gemun shi malamin izala ya aske gemun shi mai da shi kamar bindin kanari wannan ma bid'a ne na ba mun gane wannan tarurrukan da yan izala ya umu suke yi taron saukar ɗalibai wasu yan mata sun hada alkur'ani wannan ma bid'a ne baya cikin karatu karanta Fatawa su bin baz kwanan nan masu gaba da wannan fatawa bai fi shekara 35 ko makamancin su ba akan cewa duk wannan taron da ake taron saukar karatu na islamiyu bidiyoyi ne baya cikin sunna kaga duk ba ma yin wannan amma kuma yan izala ne mu fata mun fahimci wannan jama'a kuma ba wanda ya ce fitar da mu daga cikin kwarai izala ba wanda ya isa saboda akwai yan izala suna san wani lokaci sai su tada da cewa wai yan salafiya ba yan izala bane a mu mun fi ku izala wallahi mu yan salafiya mun fi yan izala gama garin izala saboda galibin su ma yanzu izalar suna ce kawai akwai 'yan izala da suka haɗa kai da 'yan ɗarika ake cutar da mu 'yan uwansu 'yan izala a ƙasar nan sun haɗa kai da 'yan shi'a don a cutar da mu a nan garin zaria muna takardun suna nan muna nan a ajiye da su sai an tashi magana akan tarihi za a zo da su wata rana takardun na 'yan izala suka rubuta cewa babu su babu 'yan salafiya kada 'yan salafiya su shiga masallacinsu kada 'yan salafiya su je gurin wa'azinsu kar 'yan salafiya su yi aikin ko da agaji a wuraren wa'azinsu ina da kofin har yanzu tun 1997 ko 98 suka rubuta aka sa hannun shugabannin izala na garin nan suka sake buga publication irin wannan a jaridu duk muna da su amma da haka mun san 'yan uwanmu ne saboda sun fi kowa kusa da mu wajen cewa mu sunna muke bi ba mu ritsa kanmu da kowa ba sai sunna ta manzan Allah su alaihi na san waɗannan maganganun suna yi mutane ciwo musamman har da wanda suke cewa su 'yan salafiya ne amma tarihi ne babu yadda aka iya jama'a idan abu ya faru dole haka za a bashi ku tuna baya irin maganganun da muka karanta wanda ba su da daɗi game da abin da ya faru tsakanin sahabbai ko tsakanin tabi'ai isu isu ko su da sahabbai game da mas'alar jamal da siffina da mas'alar ainihin karbala da ire-iren rigingimun da aka yi mun sha faɗa cewa ba su da daɗi amma ya kai iyayen suka riga suka faru babu yadda ka iya ko kamar galibin mu ne yanzu anan muna da tarihi a baya wanda yake mara kyau hala wasu mu yan wiwi ne wasu tsofin barayi ne wasu sun iskanci wasu yan ɗariƙa ne wasu yan silma ne daga baya din muka tuba za ga ba ka so a ambaci wannan ko amma zai goge abin daga ya faru a tarihance ba zai goge shi ba sai dai an zo ambaci wata to Allah dai gafarta mana Allah ya sa mun huta Allah ya sa muna da gaskiya da ulaiikal ladina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah ya taimake ka ya canza munanan ayyukan da kai zuwa hasanat sai ga hasanat din sun karu tabar da ka sha da iskancin da kai a baya sai Allah ce duk a mai da shi lada shine yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat idan kai taubatan nasuha ina fata mun gane wannan sahabbai ma kansu suna da irin wannan tarihi akwai wanda a jahiliya dan fyaɗe ne wani dan damba ne wani mai cin dukiya haram ne wani kaza ne a cikin malaman salaf an samu masu irin wannan malam fudailu dan iyad babban malami malami ne amma tsohon barawo ne mai haura katanga yana cikin tarihin shi in fact ya haura katanga ne zai sata ma ya zo na alarma na karatu karatun ya ratsa shi sanadiyar tuba shi kenan ya ji ana cewa ana karanta aya abin nan eh alam ya'ni lil amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al lokaci bai yi ba ga wanda suka ce su mu'mine zuciyarsa ta rora saboda tsoron Allah da wannan gaskiya ta sauka sai ce laqad ana yace kai wallahi lokaci ya yi sai ya fasa sata ya sauka ya je ya tuba ya je ya zauna gaban malamai ya karatu ya zama babban limami a musulunci yana daga cikin kuskure kuma a dinga mutum gori bayan ya tuba a ce ai kai tsohon kaza ne wannan maguzanci ne jama'a mu daina Allah shi kyauta a takaice jama'a su wane ne salaf me muke nufi da muke cewa mu 'yan salafiya ne za mu yi wannan ƙare-ƙaren bayanai ne saboda gaba ɗaya katunan da za mu yi za mu yawaita cewa a aƙidar salaf a aƙidar salaf kuma wannan aƙidar ta salaf ce kawai wanda duk ya bi zai iya zama salafiya kuma galibi mun san malaman mu na ahlu sunna ba su san wannan aƙida ba za su karanta da ita za mu zo yi magana akan littafan aƙida ire-iren waɗanda aka rubuta akan wannan masail din za ka ji sunayensu tun daga zamanin farkon musulunci zamanin su imamu malik zamanin su ainihin imamu shafi'i zamanin su imamu ahmad su imamu bukhari zamanin su ibnu khuzaima har zuwa zamanin su imamu zahabi kai har zuwa zamanin da muke raye din nan zamu faɗi sunayen littafan aqidan musulunci ire-iren waɗannan waɗanda su ake dogara wajen fahimtar aqida za ga galibin su ba a san su a ƙasar nan ba ba a taɓa ganin su ba ba a taɓa karanta su ba shi sa akwai wato aiki mai yawa akan malaman sunna tun daga malaman islamiyya su saba wa koyawa 'ya'yan musulmai aƙida littafai ko koda irin sulum atul itiqadul hadi ila sabirul rashad nan. hirzul amani na waƙe ha'iya ta'iya wacece nuniya da ire-iren su a saba wa yara ana haddata da su tun a islamiyya su taso sun iya waɗannan abubuwan amma hayatul islam ibrahimul laƙani isa guji ba juri duk wannan littafai ne na maguzanci ma su ake koya mana sanda muke ha islam duk su muka har ka gama sai ka ji tauhidin ba inda zai kai illa bata shi za zaka ji da ana cewa ai karatun tauhidi in yi maka yawa za ka zaka ce kuma gaskiya ne irin wannan tauhidin haukata mutane yake za mu zo mu ji tarihin wasu wanda ya taba haukata su sai ibnul juwaini da makamantansu dan zaka waye gari kana cewa ne babu Allah dan ka ce baya sama baya ƙasa baya gaba baya baya baya dama baya hagu baya kudu baya arewa to me kenan babu haka ake cewa to jama'a su wane ne salaf asali kalmar salaf a cikin harshen larabci tana zuwa da ma'anan salafa yaslifu salafan ma'anan shi a tsoron larabci shine maza abin da ya wuce abin da ya shuɗe da aka ce a salafu sune aljama'atul mutaƙaddimuna mutaqaddimuna mutanen da suka gabaci waɗanda suke rayuwa a yanzu ina fata mun gane wannan Allah yake cewa falamma asafunan taqamna minhum fa ajma'in faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhir falamma asafuna yayin da suka bata mana rai suka fusata Allah inji Allah yayin da kafirai suka fusata Allah in taqamna minhum shine sai Allah ya rama Allah ya ɗauki mataki a kansu shine intikam Allah ya musu punishment fa agraqnahum ajma'ina muka darkake su gaba daya faj'alnahum salafan sai muka sanya suka zama salafan ay mutaqaddimun mun gane wannan wato suka zama shudaddu wanda suka gabaci wanda suka rigaye su wa masalan lil akhirin da kuma abun daukan izina ga saura duk wanda zai wani aikin kafirci da fasikanci da iya shege ya san an samu wasu waɗanda suka yi da suka yi suka yi suka fasa ta Allah sai Allah ya mataki a kansu ma'anan salafan anan ai ja'alnahum salafan mutaqaddimin liman amila bi amali sune magabata ga duk na bayan su da irin aikin su ina fata mun gane wannan wannan aya a shahid a cikin ta shine faɗin Allah ja'alnahum salafan to wannan shine ma'anan lafazin as-salaf a cikin harshen larabci da haka idan muka ce salaf jama'a a islahi abinda muke nufi da sanda aka ce salaf ana nufin annabi da sahabbai da tabi'ai da sauran al'ummar da suka rayu a cikin alƙurunul mufaddala da sanda muka ce salaf su muke nufi wani lokaci akan yi kaidi a ce as-salafu salih wato magabata as-salafu magabata nagari dukkaninsu nagari ne saboda akwai kuma magabata hala waɗanda ba na gari ba magabata na nan kusa maguzawan hausawa na ai ba na gari ba ne amma kuma su salaf ne ga hausawa ina fata mun gane wannan to duk sanda muka ce a salaf su muke nufi saboda su ne kadai muke da garanti Allah ya yarda da ayyukansu Allah ya yarda da imaninsu Allah ya karɓi ayyukansu duk inda aka ce ya ayyuhal lazina amanu to da su ake farko tukunna kenan Allah ya yarda su masu imani ne shi za yake kiransa da lafazin imani ko mun fahimci wannan Allah kuma ya bayyana cewa dole in kana son kai da ka zo bayansa ka tsira sai ka bi su kalli faɗin Allah da yake cewa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira wa man yushaqiqir rasula duk wanda yake jayayya da manzo min ba'adi ma ta bayyana da hulhuda bayan gaskiya ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minina sannan yana bin tafarkin da ba na muminai ba mai Allah ya ce nuwallihi ma walla za mu bashi za mu ainihin jibintan mishi abin da ya dauka kan kanshi wa nuslihi jahannama kuma ranar alkiyama za mu sashi a wutar jahannama Allah ya tsare mu wa sa'atu masira tir da jahannama a ce ita ce makomarka Allah ya ƙara cewa Awwaluna minal muhajirina wal ansari والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه waɗanda suka yi gaggawa suka shiga musulunci da wurwuri daga cikin 'yan ƙaura mutanen makka da mutanen madina wanda suka taimaki sauran talakawa da waɗanda suka biyo bayansa da kyautatawa waɗannan allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah wannan babu abin da yake wannan daraja Allah ya yarda da kai wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu Allah kuma ya tanada musu aljannai wanda ƙasa aljannan nan akwai koguna na ruwa da zuma da giya khalidina fiha abada za su tabbata a wannan aljanna har abada Allah ka samu a ciki zalikal fawzul azim wannan shine rabo mafi girma Allah ya ƙara cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ku ne mafi alherin mutane manzo Allah sallallahu alaihi cikin hadisi yake cewa khairun nas qarni mafi alkhairin mutane su ne waɗanda na rayu da su thumma alladhina yalunahum sa'annan waɗanda suke biye da su tabi'ai kenan thumma alladhina yalunahum sa'annan waɗanda suke biye da waɗanda suke biye da su a wata riwaya aka ce ana jin kamar ya faɗa na hudu ma'ana dai annabi sallallahu alaihi wasallam da zamaninsa zamanin tabi'ai da zamanin atba'u tabi'ina bukhari da muslim suka fitar da waɗannan ainihin riwayoyi kaga ta hadidu zamani na waɗannan zamunan shine kamar ka ce shekara 200 zuwa da 50 na farkon musulunci zuwa lokacin da atba'u tabi'ina suka kare a lokacin da musulunci yake da girmansa da izzarsa da nagartarsa an fara samun dai 'yan bid'a suna ɓilla haka can tsillin tsilli suna kokarin lalata musulunci amma Allah bai bar musulunci ya samu tangarɗa ba har sai da waɗannan al'umma na farko gaba ɗaya suka bar duniyar nan to Allah ya yabe su bayan ya gama yabon su sai kuma ya ce ku fa na baya fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw idan ku yan baya kun yi imani da irin abin da waɗancan suka yi imani da shi to kun shirya wa in tawallaw in ko ba ku bi haka ba fa inna ma hum fi shiqaq ku ne kuke cikin rarrabuwa kuke cikin tashin hankali su fa sun riga sun samu imani Allah ya ce suna da imani Allah ya ce ya yarda da su Allah ya ce sun tsira Allah ya ce ya yafa su gaba daya da haka da muka laluba sai muka ga waɗannan mutanen dai kana son ka ci nasara a cikin addininka to kokari ka jona addinin ka da irin nasu domin nasu shine ake da garanti Allah ya da shi irin nasu shine ake da garanti da Allah ya yarda da irin fassarar da annabi ya musu irin yadda suka aiwatar da addinin su shine kadai daidai da haka kuka gani jama'a in za mu sallah ko azumi ko zakka ko aure ko jana'iza ko duk wani abu da za yi muke laluba muna cewa ina irin na salaf shi za ke ce mana salafiya ma'ana masu bin tabarkin salaf kalma ce mai daraja kar ka ji kyamata yes mu salafiya ne wallahi alhamd duk suna da ka kira mu da shi mun fi son ka kira mu da wannan inda za ka so ka mayyaze mu amma dan ka ce mana yan wahabiya daidai ne yan izala daidai ne yan albani oho ko yan mai za ka ce mana ka ce mana mu dai masu bin annabi da sabai ne masu bin su ne ina fata mun fahimci wannan suna linzami ne kawai asalin sunan kowa shine musulmi to ana nan ana nan sai zama musulmi suna ne yanzu gama gari akwai waɗanda musulunci su bai tabbata ba dole sai an dinga mayyazewa musulmi to wani iri musulmi mai irin bin wani tafarki a cikin gidan musulunci da haka malamai wanda suka san abin da suke a cikin aƙida sun tabbatar da babu laifi a danganta mutum a ce mai salafi ko a danganta mutum a ce mai wahabi ko makamancin haka da akwai malamai a cikin ahlus sunna waɗanda wannan ilimi na sunna bai ishe su ba zaka ji har suna suka akan cewa wace mutum salaf wai wani bid'a ne wannan ba su abin da suke ba ne su bari karatu ya kawo kan wajen insha Allah ina fata mun gane wannan jama'a a takaice jama'a ayoyin alkur'ani da yawa sun zo don bayyana ainihin wato nagarta addinin sahabbai su da annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma kasan bayyana cewa ba zai yiwu ba ka yi addini ka tsira a duniya da lahira sai ka bi su daga ciki akwai za ga Allah maɗaukin sarki yana gwama ɗa'ar da ake masa da da'ad da ake wa manzo Allah sallallahu alaihi cewa sai ka hada su gaba daya me wannan yake tabbatar mana in za ka bi Allah dole sai ka bi manzo Allah sallallahu alaihi Allah yake faɗa yana cewa wa man yuti'ir laha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihina wa hasuna ulaika rafiqa wa man yuti'ir laha kaga haka Allah ya ce war rasula sai kai da'a ga Allah kuma ka yi ɗa'a ga manzan Allah su ɗari salama lazimin da'a ga manzan Allah kuma shine mene ka bi manzan Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kaunar manzan Allah su ɗari salama addini ce wajibi ne kai iltizami da ita bisa ƙa'idojin shari'a daga cikin ƙa'idojin shine zama manzan Allah ya fi kowa soyuwa a zuciyarka ka fi ƙaunar shi fiye da kowa fiye da matarka da ɗanka da dukiyarka da komai naka sannan kai bi sunnarsa duk abin da aka ce manzan Allah yi kai iyayinka kar ka soki wani abu da gaske abin da manzan Allah ya sa wa hannu ko da a cikin ɗabi'ar rayuwa ne mu kiyaye wannan jama'a ko da cewa kai manzan Allah yana son kabewa kaga dai ɗabi'a ce ko kaka ce ni kuma bana son bewa in kai haka ka bata ko da baka son kabewa sai dai ka shu saboda girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da manzo Allah ya ce a yi kar ka sake a same ka kana suka abu manzo Allah ya ce a haifi ƴaƴa da yawa kar ka bari a same kana kana kana suka haihu ƴaƴa da yawa yin haka fito na fito ne da ra'ayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce a yi aure kar a same ka kana suka yin aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi kaza kar a same ka kana yi manzo Allah ya ce a bar gemu kar a same ka kana sukan barin gemu kar ka sake a same ka kana suka wani abu daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi na ba mun gano jama'a fito na fito ne da manzo Allah kuma ya saba da kauna da ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka yan dariƙa ƙarya suke don suna tutiya suna yawo a gari wai suna kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su babu wanda ya kama shiga shi ta kamar ta manzo Allah kowa ya aske gemun shi ya take wandan shi yana maganganu ya sha wiwi ta buga shi sannan yake yin waƙar da yake ina shi ina kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gano wannan jama'a yana daga cikin lazimin haka a samu kana yadda da dukkan abin da manzan Allah ya sa wa hannu ko da asalin ra'ayinka ba ka san abin daga ran da ka ji an ce manzan Allah yana so sai ka lazimta wa ranka kawai ka kaunaci wannan abu Anas haka ya ce da na ga manzan Allah yana son kabewa ni ma sai na sa a gidana a dafa min miya a yi kabewa sai na dinga ɗaukan kabewa ina tsinta ina ci me yasa kawai saboda manzan Allah yana son kabewa sallallahu alaihi wasallam hakanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bada labarin cewa rashin bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan aiki ne da ke bata ayyukanka gaba daya ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa tsiun rasula wala tubtilu a'malakum dilalatul iqtira na nuna cewa in baka ba Allah ka manzan Allah ba ko to ka bata ka duk aikin da kake sunan shi batacce ma'ana rashin bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato yana nuna aikin ka ya ɓaci ne Allah ka tsare mu daga ɓacin ayyuka Allah kuma ya umarce mu akan cewa watin mu yi biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan duk abin da ya zo mana wa ma atakum ar-rasulu fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab duk abin da manzo Allah ya kawo kamar yadda nake faɗa yanzu nan to wajibi ne mu bi abin da duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bari wajibi ne musulmi ya bari iya barin shi ma na haitu kuma an hufantahu ma amartukum bihi fa'atuhu tsatu wa ma nahaytukum anhu fantahu jama'a na fata muna gane da haka ba wai ka dinga zaben suna iya wadda ta yi ra'ayinka bane ta daidai da ra'ayinka sauran ka bari ko kuma irin da yanzu yan izala muke yi kowa yana tuti yana bin sunna amma da karatu ya kawo kanshi to ranar babu sunna zai aje ta a gefe yayi iya al'adun shi na aure ko jana'iza ko suna ko wani taro sai ya gama al'ada gaba daya sai ya kara ɗauko rawanin sunna sai ya saka duk ran da ya za ta yi aure to ranar babu sunna ran da uwashi ta mutu ranan babu sunna ran da zai kara aure ranan babu sunna to wallahi ya aka iya Allah dai ya gafarta mana abun ne mata sun yawa wallahi ka san al'adu Allah dai shi kyauta a dai taya mu addu'a a taya mu tuba wannan batace ne za ga wani malami ne a cikin anguwa ko limamin juma'a ne mata da suke zuwa biki su kan sarakunan biki ga suna cewa an samu matsala ta abin da malamai suke yi ko a ce fatin ustazai din sai ta faɗa mana maganganu giri bai da ka iya saboda mu muka ba da kanmu wannan ya daga cikin inda mutane suke faduwa jarabawa da yawa kamar yadda malam ya bo allah ya kara mishi lafiya yake cewa boss kaman wata sunna kamar wata boss ce tana da boss stop da yawa kowa akwai inda ake sauke shi ana cikin tafiya aka zo mutum ya ji iya wanda zai iya gani sai ce a ni gaskiya ba zan iya wannan ba sai a sauke shi nan wani sallar juma'a da safe sai iyakan bus stop din shi da an zo nan zai sauka wani kuma sai uwar shi ta mutu a nan zai sauka duk al'ada da ake ta maguzanci sai an yi sadaka uku arba'in taron ta'aziya da wane ne duka sai an yi ran da aisha za ta yi aure ranar za ka ga duka duk wani abu da ake na al'ada shi da kanshi ne zai ce sai an yi ba sanda ya auren farko shekara 25 yana cewa ai saboda bayan da muka iya ne waɗannan 'ya'ya muna auren su ne a hannun 'yan al'ada amma Allah da mun tashi aure da 'ya'ya ba a gani inda aure da 'ya'ya ba a gani ba kaga lam yusdiqillah ala ma wa'ada bai gaskata Allah ka alƙawarin da ba irin wannan yana nan da yawa a cikin mu ahlus sunna shi sa al'amura ba sa gyaro mana da muke tsammani saboda muna yin wa minal nasi man ya ala harfi fa in asabahu khairun itma'an nabi idan muka samu alheri sai mu nasu muka samu sharifa in kalaba ala abinda muke kira in mutum ya samu kuɗi to sai ga ya sunna ya canza abokai ya canza ɗabi'a ya canza irin stretch ya daina zuwa karatu ya daina zuwa wa'azi ya daina hulɗa da talakawa wai ya yi kuɗi ya samu mukami haka ahlus sunna da dama suke su wannan ɓata ce wannan ɓarna ce allah ya tsare har ila yau a cikin alkur'ani mai girma Allah madauki sarki ba mu labarin cewa lallai manzan Allah shine abun koyi abun koyi mai kyau da Allah yake cewa laƙad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dhakara kathira hakika akwai abun koyi kyakkyawa gare ku daga ainihin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga duk wanda yake son ya samu yake son ya samu alheri mai yawa a gurin Allah Allah kuma ya gwama cewa yarda shi tana cikin yardan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu wa rasuluhu a haƙƙo an yurduhu in kanu mu'min Allah da manzan Allah ya kamata ka nemi yardarsa haka Allah ya ce ko kuma Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah Allah cikin wata aya kuma yake nuna cewa duk abin da aka yi rikici kamar yadda ake rikici wasu sun ce Allah yana sama wasu sun ce yana ko ina wasu sun ce ba a san ma inda yake ba wasu sun ce kaza ina mafita sai Allah ya ce fa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa asanu ta'wila yace duk abin da kuka yi sabani akai to kuma da shi zuwa ga Allah kuma da shi zuwa ga manzan Allah in dai da gaske ne kun imani da Allah da ran tashi alkiyama wannan shine kadai alkhairi kuma shine makoma mai kyau da haka muka ce bari mu ji yaya annabar sabai suka fahimci wannan matsala a iya nasu za mu tsaya shine ma'anan salafiyanci din jama'a ina fata mun gane wannan wannan misalai ne kawai akwai ayoyi da dama wanda suke bayyana haka yan uwa za su iya neman su a cikin littattafai wanda suke bayani akan ire-iren waɗannan masayid din har ila yau idan ka ɗauki cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama bari mu kwatance da hadisi kwaya daya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa al'umma sa za su rabu gida 73 dukkanin su yan wuta ne in banda kwaya ɗaya aka ce wanne ne waɗannan yace ma ana alaihi yawma ana wa ashabi abinda nake kan shi a yau ni da sahabbai na wannan shine ainihin abin da yake daidai don haka jama'a ahlus sunna su san wannan ba daidai ba ne ka ce kana bin sunna amma kawai a buɗe sunna ka ta iya zama irin ta yan ɗarika da yan ɗarika ma ahlus sunna suke cewa su ma ahlus sunnati ne wajibi ne ka so ka bi sunna daidai sai ka yi taƙayyidin ta da cewa ƙur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata in ba fahimtar magabata ba to akwai matsala dan dan shi'a ma cewa ike yana fasar ƙur'ani da hadisi ne a cikinsa yake samun ganin da yake faɗa yana bakin ainihin salaf akai ɗan ɗariƙa ma a cikin ƙur'ani da hadisi yake cewa ya ciro salatul fati a ciki ya ciro lazumi da zikirin juma'a haka ɗaya rubuci yake faɗa kowa na je shi to yanzu kaga in baka kai da fassara magabata ba babu yadda za ka yi ka fita haka waɗannan su muhammadu yusuf yan boko haram su ma cewa suke suna kanta ƙur'ani da hadisi ne masu jin wa'azinsu me ya ruɗa mutane tun farko cewa yana ruwan ayoyi ruwan ayoyi ko kowa ya iya jama'a saboda ayoyi sun fi komai sauƙin kai ruwansu in dai ka haddace su ko ka je ka karanto su za ka iya ruwansu wala kada ya sanar qur'ana da zikir amma waye fassara ma shine da giza ke saka kenan waye fassara maka ina fata mun gane wannan jama'a zamu saurara anan Allah ya so wannan shine muqaddima kenan da muka fara da Allah kan mako mai zuwa zamu ci gaba da muqaddima muna fata mu yi kaman kaset uku kenan a tattakaice kafin mu shiga asalin karatun wanda bisa yadda al'amari ke nunawa asalin karatun nan watakila sai bayan sallah kenan domin nan da mako uku kuma za a fuskanci tunanin za a shiga azumi da kuma bisa al'ada wannan majalisi ba ma yin karatu da azumi domin karatun tsakanin magariba da sha'i ba ya yiwuwa da azumi lokacin mutane suna cikin hidima ta buɗe baki an sha ruwa za a cika ciki a nemuri a fara numfashi sama-sama kafin kuma a zo a isha waye zai zo karatu ko haka karatu zai wahala lokacin da haka mukan yi hutu sai allah ya kai mu bayan sallah amma dai a yanzu in dai ba an yi ruwa ba mako mai zuwa za mu yi kaset na biyu wani mako mu yi kaset na uku wanda ina tunanin a iya haka za mu gama da wannan mukaddima da za mu yi insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum